الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بآله وسلم ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتهميد رواه أحمد في مسنده فهي أفضل أيام العام على الإطلاق وقد يكون السبب في ذلك أنه يتهيأ فيها اجتماع أمهات العبادات وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يمكن اجتماعها كلها في غير هذه العشر ومن بلغه ربه هذه العشر فليشكر نعمة الله عليه بالاجتهاد فيها بما يطيق من أنواع الطاعات والقربات وكان سعيد بن جبير رحمه الله راوي الحديث إذ قال يعني حديث عن ابن عباس في فضل العشر إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه رواه الدارمي وآكد هذه العشر بالصيام صيام يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكسر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم لكن من كان في عرفة حاجا فإنه لا يستحب له الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفترا وليستعين بفدره على الاجتهاد في الدعاء وغيره من العبادات ومن الأعمال الصالحة المستحبة في هذه الأيام أيها الإخوة الاجتهاد في التكبير والتهليل والتهميد لما ورد في حديث ابن عمر السابق فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتهميد وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام الأشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وابي هريره وصفه التكبير ان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وان جاء بغيرها مما ورد فلا باس ولكن الممنوع هو أداء التكبير أو التلبية بأصوات جماعية إذ لا دليل عليه ويبدأ التكبير من دخول الأشر إلى آخر أيام التشريك ومنها التقرب إلى الله أي من الأعمال الصالحة التقرب إلى الله تعالى بضبط الأضحية فهي ما شرع الله ذبحه في يوم النهر لأموم المسلمين أن الأمهية واجبة للقادر عليها لصريح الكتاب قال تعالى فصل لربك وانهر وينبغي لمن قدر عليها أن يحرص على فعلها ومن أراد الأمهية ودخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أغفاره فإن نسي فليس عليه شيء وإن تعمد استغفر وتاب ولا يمنعه ذلك من ذبح أضحيته وللأضاحي أيها الإخوة أحكام معلومة في كتب أهل العلم منها ما يتعلق بالسن فلا يضحي مما مما كان عمره دون السن المحددة شرعا ومنها ما يتعلق بالعيوب ولا يضحي بما فيه عيب يمنع من قبولها لقوله عليه الصلاة والسلام أربعة لا تجوز في الأضاهي الأوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلوها والأجفاء التي لا تنقى ومنها ما يتعلق بالأفضل أي من أفضل ومنها ما يتعلق بكيفية الأمل بها بعد الذبح فعلى المضحي أن يرائي ذلك كله ولا ينبغي أن تهمل الصفات المستحبة يعني بخلا بالمال فإنه عمل صالح يقدمه المرء لنفسه ثم يلاقيه أهوج ما يكون إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون فاتقوا الله عباد الله واجتهدوا الأعمال الصالحة واغتنموا الأمر قبل فواته واستغلوا المواسم الفاضلة فإن أحدنا لا يدري أيدركها بعد عامه هذا أم لا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna godiya gare shi muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu da munanan mu wanda Allah ya shiryar ba wanda ya sai batar da shi wanda kuma ya bata ba fa mai shiryar da shi in ba Allah ba Allah ka shiryar da mu ina shaidawa lallai ba abin bautawa da tantanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lalle annabi mu Muhammadu bawansa sane ko manzon ne. ya Allah ka kara tsira da aminci da albarka a bisa wannan annabi namu da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo bayansa da kyautatawa har zuwa tashin kiyama bayan haka yayan uwa musulmi ku ji tsoron Allah ku sani lallai muna cikin wasu kwanaki masu albarka su ne kwanakin nan da ake kira kwanaki goma na zulhijja wato na farkon wannan wata na zulhijja wanda suke cike da falala Allah ya sa masu wata falala ta musamman ya bibita su akan sauran kwanaki ya sanya aiki na kwarai a cikinsu Allah ya fi son aikin da bawa yayi a cikin waɗannan kwanaki fiye da sauran kwanaki na shekara Allah madaukaki ya yi nuni da wannan a cikin ƙur'ani mai girma inda ya yi rantsuwa Allah ya rantse da alfijir sannan ya yi rantse da waɗannan kwanaki goma Allah madaukaki yakan rantse da abin da ya so abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda da wani na sahabbai wanda suke ƙarin bayani a kan ƙur'ani abin da ake ce ma tafsiri kenan na sahabbai shi yake cewa ai waɗannan da aka ce layalin ashar ai sune ashar zulhijja Sune kwanakin nan goma na wannan wata da muke ciki na farkon zulhijja sana Allah maɗaukaki ya rantse da waɗannan kwanaki saboda darajarsu da falalarsu Allah maɗaukaki yakan rantse da abin da ya so daga cikin halittunsa sannan kai kuma ba za ka rantse ba da kowa sai da shi da zatin sako da sunayensa da sifofinsa Allah madaukaki yakan rantse da abu saboda kimar abin da darajarsa sannan dan ya nuna ma bayansa cewa wannan abu da ya rantse yana da kima ruba ya rantse da dare ya rantse da rana ya rantse da wata ya rantse da sama ya rantse da ƙasa wannan duka Allah yana yi da nuna mana halittunsa ne da ya mana wanda muke cin gajiya su kuma musan muhimmancinsu a rayuwa ‘ya'yan uwa waɗannan kwanaki su ake kira da ayyamul ma'lumat kwanaki sanannu waɗanda Allah malaukaki ya faɗe su yake cewa wato ku ambaci sunan Allah a cikin kwanakin nan sanannu sannan kuma ku ambaci sunan Allah akan abin da Allah ya azurta ku da shi da dabbobin ni'ima ma'ana in ka zo yanka za ka ce bismillah wannan ambatan Allah ɗin ailayya ana yin ta ne a cikin wannan wata musamman rana ta farko ta goma wato kenan ta layya da ake farawa wannan yan uwa shine ra'ayin da yawa cikin malaman tafsiri haka suka fassara ayyamul ma'lumat kuma suka ce wancan fassara wal fajr wa layalin ashar suka ce su ne dai kwanakin nan guda goma wanda Allah ya raya mu ya zurta mu da ganin su sannan su ne dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin bukhari <clears throat> babu wato wani aiki na kwarai da bawa zai yi a cikinsu wanda Allah ya fi so a rayuwarsa na ayyuka fiye da aikin da ya aukar da shi a cikin wannan kwanaki guda goma aikin da Allah ya fi so duka an kai ma Allah abin da yake so yana so kuma zai baka lada zai sakan maka amma sai ya ware su waɗannan kwanaki ya ce ya fi son aiki na kwarai a cikinsu ko kaga dukkan kwanakinmu 360 na shekara ana so Allah yana so mai aiki na kwarai mai aiki na gari mai aikin da yake so manzansa ya koyar sannan kuma zai ba mu lada amma sai ya ware kwanakin nan goma ya ce ya fi son aiki na kwarai a cikinsu kamar yadda ya ware azumi a dukkan ibada in kai tashi ce kuma shi zai baka lada shi ne kake mawa amma sai ware azumi ya ce nashi ne kuma shi zai sa kanka da shi haka Allah yake yi dan ka gane cewa wani bonanza yake so ya maka wani lada yake so ya baka na musamman shi yasa ya ware su kwanakin yace ya fi son a yi aiki a cikinsu shi yasa da annabi ya faɗi wannan magana sahabbai ba su yi ƙasa a gwiwa ba sai suka tambaye saboda sun sa akwai manya-manyan ayyuka da Allah ke so sai suka ce walal jihadi fi sabilillah idza za jihadi ya rasulullah wajen ɗaukaka kalmar Allah har shi ma kenan wanda aka yi shi ba cikin wannan kwanakin ba annabi ya ce eh walal jihadi fi sabilillah har jihadi din illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali sai mutumin da ya fita da dukiyarsa da shi karan kansa falam yarda min zalika bi shay bai da da komai ba dukiyar ta ƙare shi ma yayi yayi shahada a can shine kadai yazi aiki a cikin wannan kwanaki Ya'yan uwa shi fi kiwo da ake cewa da annabi ke cewa man yuridillahu khairan kiwo fi wanda Allah ke san shi da alheri sai ya fahimtar da shi a Ka fahimta irin wannan nasoshi Allah ya baka fahimtar su da fikihun da ke cikin su ka zaƙulo fikihun ka gane kai aiki da shi shine fa wancan hadisi yake nufi wanda Allah ke nufin shi da alheri sai ya sanar da shi addini ba kawai ka ji an karanta ma hadisi yana cikin bukhari an karanta ma kan mumbari ka ji a rediyo ka ji a yana ne kawai shi kenan kai ba ruwanka ka gane hadisin abinda Allah ke so ya yi na baiwarsa ne ga bayi sai ya ware wasu kwanaki ya fifita su a kan wasu ya ce ya fi so shi yasa malamai suka yi ta tattaunawa wai kwanakin nan goma na ƙarshe na ramazana su suka fi wannan kwanaki goma na zulhijja ko koyaya suka yi ta ƙara ma juna ilimi suka ce a kowane fada nasu shi wancan dare ne na ramazana domin a cikinsu da ranar latin ƙadar yake wannan kuma kwanakin ake nufi kwana goma na shiwa wannan ke na gana ce kwana goma 24 hours da kake kudaren da kwanan duk kake hadawa abinda duk kai aiki a ciki halalarsa ta fi kowane lokaci har wancan wato goma na ƙarshe na shi ramadan din ana ganewa shi yasa wancan daren ne saboda akwai daren lailatul qadr ya ka ce ya fi wannan kwanakin sai suka ce to wannan kwanakin ai ake nufi ya jama'a duk abin da ake so a gare mu mu dukufa mu dage in goma ta ramadana ta zo ta ƙarshe mu kuke mu ci gaje su idan goma ta zo ta wannan na farkon zulhijja mu dage mu tsaya mu ci gajiya su yasa cikin hadisi abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda annabi ya kara mana bayani yace babu wasu kwanaki mafiya girma auren allah kuma da Allah ya fi son aiki a cikinsu fiye da waɗannan kwana goma sai annabi ya ce to ku yawaita tahlili da takbiri da tahmidi a cikinsu eh tahlili tahmidi takbiri ku yawaita su a ciki wato azkar wanda suke mutulakai ba su buƙatar kai ta kirga da yatsa ba su buƙatar talbin na na 'yan china yadda da za ka ta dannawa ka ga nawa kai dubu ɗaya miliyan kai ba su buƙatar shi ake kira wato zikiri mutlaki kai ta yi kwance kake a tankan gado kake tafiya kake a mota kake zaune kake a ko'ina kai ta yi irin wannan askar ɗin so ka yawaita su sai aka ce wato ainihin waɗannan kwanaki alal itila kwanakin shekara 360 kwana goma nan su ne fita haka annabi ce a azam mafi girma da kima a wurin Allah ya ‘yan uwa sai malamai suka ce me sababi Allah ya fifita wannan kwanaki yake son aiki a cikin sai suka yi ta ƙara mana ilimi suka ce ai saboda manya-manyan ibadu ne suke haɗuwa a cikin watan wanda ba a taɓa haɗa su sai a wannan kwanaki shine dai sallah da kake yi yau da kullum ga azumi na arafa sannan su ma kwanakin za ka yi azumta su sannan ga sadaka ko ta zakka ko ta nafila wanda tana iya aukuwa cikin wannan kwanaki sannan ga kuma hajji aikin hajji baya taɓa yiwuwa sai a nan domin annabi ta alhajju arafa hajji shine ka je ke tsewa arafa to kaga tara ga zulhijja ake yi shi yasa malamai yace suka ce ainihin shi yasa suka sami wannan falala suka sami wannan matsayi to ya jama'a mu dai abin da ake so wanda duk ubangijinsa ya kai ya azurta shi da ganin wannan kwanaki to ya gode ma Allah bisa nema da Allah ya mai wani ba da an yi da shi an yi irin wannan hudu ba an yi wannan bayanin ya ji ya ci gajiyar su amma bana ya tafi lahira an rufe fayil ɗin an gama mu da muke numfasawa sai mu tsaya mu gode ma Allah ta yaya ta hadi da ƙoƙari da gwagwarmaya mu yi abin da duk muke iyawa na nau'o'in ibada wanda za su kusantar da mu zuwa ga Allah shi yasa cikin masu ruwayar hadisi shine Sa'id bin Jubair eh babban tabi'i da ya rawaito hadisin daga abdullahi dan abbas sai ke ƙara sharhi ya ce ai daga cikin falalan wannan kwanaki shi yasa idan suka shigo yake istihadi istihadi eh wato yakan yi ƙoƙari ƙoƙari matuƙa a cikin waɗannan kwanakin wanda baya yi a sauran kwanaki kaga wanda suka fahimci fikihu na addini su gane hadisi su gane aya sai su ci gajiyarta sai ya ƙoƙari ya tsara ma kan shi yadda zai ci gajiyar kwanakin nan ku musulmi yan uwa Allah ya mana ni'ima ya kamata in waɗannan kwanaki sun zo kai makanka tsari kai makanka timetable a rayuwarka ka bar ta kawai baragada ka je ka ɓata lokacinka inda kana wasu 'yan abubuwa na ɓata lokaci ya kamata cin kwanakin nan kai ma ka zama kamar sa'idu dan jubair Allah ka sa mu dace ya yan uwa wannan kwanaki da muke ciki wato ainihin daga cikin manya-manyan abubuwa da ake yi kunga ne kamar da na gaya mana rana arafa azumi akan yi azumi ana ta tattaunawa cewa ba wani hadisi da zo karar cewa azumci kwana tara eh na'am amma an ce a yi aiki na kwarai a cikinsu azumi yana cin aiki na kwarai saboda haka in kai azumce su kai daidai tunda kayi aiki na kwarai kuma azumi yana cikin su ba yi laifi ba sannan ga azumin rana arba wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ware shi ya faɗa mana falalarsa shi ya ce ina tabbatarwa cewa yana kankare zunubin shekara wacce za ta zo da wacce ta wuce wannan wata shine wata na ƙarshen shekarar lissafin watanni na musulunci saboda haka in ka mai rana arfa sababinsa Allah zai kankare maka abin da ya gabata kuma da shekara mai zuwa kaga wannan falala ce shi yasa sai mu dage yanzu za a yi arfa ranar juma'a mu dage mu yi wannan azumin don mu shiga cikin wannan falala mu da ba mu sami daman tafiya aikin haji ba shi ko alhaji a wannan rana ba a so ya azumi don ya dukufa wajen ibada ya sami karfi da ba da lokacinsa wajen yawan addu'o'i da 'yan uwa aiki nagari a wannan kwanaki wanda ake so mu yi suna da yawan gaske waccan kabarbari da muka faɗi da tahalili da tahamili suna cin abin da muke so ko kuma annabi yake so <clears throat> mu yawaita sa cin waɗannan kwanaki saboda hadisin abdullahi dan umar sannan har wa yau wato ainihin kabarbarin daga cikin lokacin da ake yin su akan fara su ne tun daga ranar da wannan wata ya kama ko mu ce daren da ya kama to tun daga nan ake yin wannan takabirat mutlaka da kuma tasbihat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd zaka iya Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wallahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila duk wanda nasi ya zo da shi magabata suna yi to sai a yi abinda ba a so a taru ɗaya na yi saura na anshewa ba a sami wannan baurin magabata yana daga cikin ayyuka da ake so a yi cikin wannan kwanaki shine ibada nan talayya muhimmiyar ibada wacce ainihin Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana sannan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi ta bai batta ba sallallahu alaihi wasallam ita layya malamai sun saɓani wasu ka ce wajibi ce ga mai hali ko kore ba wajibi ba ce wasu ka ce ai wajiba ce Ko na nassi ya zo da ita na ƙur'ani da nassi na hadisi wasu ka ce a sunna ce to sunna an ce sunna kana da hali kinan ka ga dama annabi bai batta ba sahabai ba su batta ba kaga kenan sai mu dage in Allah ya hore maka dan uwa kar kai rowa ka samu ka shiga cikin wannan falala wacce Allah ya ce fasalli lura bi wani har eh ka yi sallah don ka kuma ka yanka kai suka in kana can arfa an sauko rana ta goma mina kai suka in kana gida ka yanka rakuminka ka soke ko kuma ka yanka ragonka magana ce da ta shafi alhaji da ke da kake gida saboda haka ya kamata ga duk wanda yake da iko ko lalle kwaɗayin shiga cikin wannan lada na italiya kenan kar karye sakaci amma ba ce a matsa makai ba ce za a je a ci bashi bashin da ba za a iya biya ba saboda haka wanda ya niyyar yin layya ya nuna a cikin sunna cewa ya kame kansa daga taɓa gashi da farce har sai ya yanka abin yankansa in ko ya yi bisa kuskure to ya nemi allah gafara allah gafurur rahim ne zai gafarta masa saboda haka wanda ya niyyar layya to da kwanakin nan sun shigo ba gyaran fuska ba aski ba yanke farce wasu na cewa ba dalili a'a hadisi karara ya zo akan wannan kuma ingantacce ya yan uwa ita layya tana da hukunce hukunce masu yawan gaske wanda sun fi karfin hudu ba guda amma a takaice wannan hukunce hukuncen malamai ma'abuta ilimi sun rarraba su daban-daban akwai wanda suka shafi shekarar dabbar da za a yanka a tabbatar ta kai shekarar da shari'a ta ce eh, ta cika shekarun musamman zamanin nan yanzu da ake ba dabba ababa na kemikal da wasu abubuwa da allurai nan ta zama katuwa a goban shekara ba a kawo shi za a sayar kai kai karzatan ya shekara to lalle ka bincika ka tabbatar ya isa layya haka nan da raƙumi za ka yi in sa za ka yi haka nan sannan akwai abin da ya shafi wato ainihin wato aibi a tabbatar dabbar da za a yi layya da ita babu wani aibi a tattare da ita wanda shari'a ba ta yadda ba ya zama lallai abubuwa da annabi ya faɗi guda hudu ta kubuta daga gare su annabi ya ce bai halatta ba a yi layya da gurguwa bai halatta ba a yi da makauniya mai ido ɗaya bai halatta ba yi da mara lafiya wacce rashin lafiya ta karya bayyana hakanan da gurguwa bai halatta ba a yi da wacce take kanjaman ma babu kitse a jikinta ko kuma babu wato nama ‘ya'yan uwa sannan akwai abin da ya ta'allaka da mafi falala yadda saɓani ne shin kana da halin sayan raƙumi ko sa da shi za ko da rago malamai sun ta tattaunawa a irin marar nan ni na fi yadda da ra'ayin masu cewa a yi da wanda ya fi yawan nama yawan kai da sa mutanen da za ka ba nama ya fi wanda in kai da rago Sau da kan Allah hore ma ka so katon sa katon raƙumi ka danne ka yanka a yi ta sama makwabta a sama 'yan uwa su ci su san sun ci amma yanka rago da ka cire yar cinyar nan ka cire yar rabinin shi kenan ya kare saboda haka masu kuɗi a yi laye da abin da za a raba ma makwabta na masu san wannan shi ne cikin abin da aka tattauna haka nan wajen in ka yanka din kai za ka cinye naman ko za ka raba duk malamai sun bayani sun ce mafi kyau a raba uku a ci kai sadaka kai kyauta wannan shi ya fi dacewa ya ɗan uwa mai layya lalle ka lura da ababen nan gaba ɗaya karka yi ci domin ladan ka ya cika ka sami lada mai gwabi ya zama ka ta cika dukkan siffofin nan wanda ake son su sannan karka rowa in Allah ya hore ma dukiyar layya to ka cire ka je ka yi ko ka ba ma wani ya yi duka za ka sami lada saboda suna cikin wannan ayyuka da ake so a yi a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ya uwa ka sani in kai layya za ka sami ladan ne gobe kiyama ranar da babu ɗa ba dukiya sai abin da ke na alkhairi Allah ka samu dace wasu malaman sun kare mu da cewa lallai ayyuka na gari cikin kwanakin nan suna da yawan gaske ba za su lissafu ba amma dai da haka wasu malaman sun ƙare mu da su don mu ci gajiyar kwanakin nan lallai aiki na kwanan nan da ake magana maza maza kafin su shuɗe gashi muna rana ta nawa yau muna rana ta biyu a cikin goma biyu sun tafi kwatsam sai ka ji an ce kwanakin sun ƙare. ya sa wasu malaman suka ci lissafo ababen da za ki a waɗannan kwanaki daga ciki suka ce mana manya-manyan ayyuka akwai wanda ake titinansa amma akwai hasa daga ciki akwai karatun alkur'ani hado kufa da karatun ƙur'ani na ga wani wani ɗan kirif ya turo ya raba ƙur'ani kashi takwas ya ce yadda za ka sauka yan daga ranar farko zuwa rana ta takwas rana arba kuma sai ka bata ranar tasbihi takbiri tahmidi da sauran ayyuka ƙur'ani kayi sauka kenan kaga wannan ka samu ɗan uwa kai ma sai ka duƙufa wani zaka ga saukan ma zai yi da yawa daga ci akwai istighfari akwai biyayya ga iyaye akwai sadar da zumunta sannan akwai yaɗa sallama tsakanin ƴan uwa a game da ƴan uwa wanda ka sani da wanda baka sani ba sannan da ciyar da abinci shi ma yana cikin ayyuka na kwarai a cikin wannan kwanaki sannan suka ce akwai mai islahu bainan nas wane da wane ba fahimtar juna to kai kokari ka shiga ka gyara daga ci akwai al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar mari da kyakkyawa da hani ga mummuna ababen da suke karanci a yau da kame harshe wannan harshen namu ka kame shi shi ma aiki ne mai kyau a cikin wannan wata da farji sannan da kyautata ma makwabta dai yana cin aiki kyawawa sannan da kuma girmama bako sannan da ciyarwa fi sabilillah fi sabilillah da kyautatawa a irin wannan kwanaki da ake ci na matsi dan uwa da kwanaki na bananza na lada aiki da Allah in kai Allah ya fi so sannan da gusar da kazanta a hanya to ina kwatocinmu na ruwa da ake ta fama da shi duk yana daga cin abin da za a aiki alheri a gyara a sama ma ruwa hanya ya wuce a gyara hanya sannan yana daga ciki wato ciyar da iyali wasu suna barin su cikin damuwa da su cikin kwanci kuma Allah ya hore masu to su ma sai a gyara daga ciki akwai kula da marayu akwai ziyarar marasa lafiya na asibiti ne na gida ne da biyan bukatan mabukata 'yan uwa na kusa da na nesa da yawaita ma manzo salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan da barin cutar da musulmi gaba daya duk wani abu da zai zama cutarwa ce na musulmi to ka nisance shi cikin wannan kwanaki sannan da kuma tausasa ma talakawa kaga an ce amma da khasa kaga wannan khas ne shugabanni ake nufi lalle a tausasa ma talakawa a irin wannan kwanakin ake zuwa a buɗe rumbun gwamnati a fito da shinkafa da dawa da masara da waye a rarraba mutane su ji sauki saboda watane da ake aikin alheri ita ma gwamnatin ce aikin alheri sai a buɗe rumbun gwamnati mai kuɗi ya buɗe rumbunan shi waɗannan kwanaki ake so ‘yan uwa ya zama cewa sadar da zumunta ta ‘yan uwan mahaifa mahaifanka sun rasu suna da abokai to ka sadar da zumuntarsu sannan da addu'a da ‘yan uwa wanda suke ba nan ɗan uwanka da ya tafiya yanzu kamar su malam sun tafi Allah ya sa ya haji karɓaɓɓe sai kai masu addu'a su ma su yi mana addu'a alhazanmu kenan sannan da baya da amanoni da cika alkawari duk wannan yana cikin ayyukan alheri da ake so kai a wannan kwanaki rike amanoni yau mun san musifar da muke fama rike amana yadda ta zama sannan da taimaka ma wanda ya shiga kakani kayi halin kakani kayi mutum ya shiga ya rasa yadda zai igasul malhufi kenan sannan da rufe idanu a kan ababa na haramun talabijin ɗinka ka gyara tashar ka daina kallon wannan tashar da take kawo fitsara ka daina kallon abuwa na na na banna na batsa ka gyara ta ka sa ka tsora ta kan abin da yake shari'a ta yadda sannan idan ka akan titi shi ma ka gyara mashi kallo ka rintse shi ka daina ganin abin da bai dace ba hakanan malamai sun ce daga cikin abin da ake so a daɗa kyautata alwala isbagul wudu'i kenan da sannan addu'a bayan sallah da ta da ikama an kira sallah kafin ta da ikama shi ma ka bibaci wannan lokacin da addu'a sannan tafiya masallaci kan lokaci da kiyaye sallah cikin jama'a kar ka yadda sallah ta rika kuce maka bakin al'umma ba ka yi ta kai kadai kuma gashi wata ne da ake son aikin alheri har wa yau akwai kiyayewa akan sunnoni ratibai wanda ake bayan sallah a zahar. bayan sallar isha bayan kaza su ma ka kiyaye su sannan da kwaɗayi akan sallar idi sallar idi kila malam zai mana hudu ba a kan tusaki mai zuwa inda ranar arfa ce ko sai mana bayani ya fada da bayani akan muhimmancin idi ta da zan faɗa mana sha mu fito kwanmu da kwarkwata mu mu zo idi zuwa filin idi don mu amfana daga cikin abin da ake so cin wannan kwanaki yin wato zikiri na bayan salloli da zikiri na bayan asuba da bana maraice kar mu basu sannan da kuma kyautata aiki na alkhairi da inda muka gan shi ya zama a shiga yi da mu sannan da kuma ƙirjinka ya zama fayau ba wanda kake kullata ba wanda kake fushi da shi ba ruwanka sai alheri ya zama wato salamatu sadir kenan wa ku shahana ba ka gaba da kowa ba wani da kake jin ya tsare maka gaba sannan da mai koyar da 'ya'yanka addini da maza da mata sannan da a ta'aunu ma'al na fi ma fi hairu duk wani abin da za a ci wannan ta'awun ne sai zama a yi da kai aikin gaya ne a layinku, aikin gaya ne a unguwarku, to ka shiga a yi da kai ko da a ajihunka ko da shawararka wannan duk suna cikin ayyuka alheri a duk kwana uku da 360 amma a cikin wannan kwanaki da muke ciki sun fi falala Allah ya fi son su Allah ya sa kunan mu ji. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji Allah ka ba mu falalar wannan kwanaki Allah ka dace da mu Allah ka ba mu ikon ganin su gaba ɗaya ka azurta mu da ayyukan alheri a cikin su Allahumma aizal na wal muslimin wa azil shirk wal mushrikin Allahumma aminna fi awtanina asli a'immatana wa ulati murina. Allahumma waffiq a'immatana lima tuhibbu wa tarda warzuqhum al-bidanata as an-nasiha اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اصلح احوال المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين